الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه إلى آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك إنقواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتاك سعدوا أولا مسلاتي بيتار البركة مسلاتي عثمان ابن عفان بكينا زدقيا سمونا بلينا كانوا أولا يمتشي na litinin daren talata yau muna sha shida ga watan Juma jumada tsani hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da tara ga watan daya miladiya ta 2023 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfurkan furqan bainal haqqi wal butlan والنفر شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى ونشين درسمنا أربعين تقوس أتكم ونا للتافي دمنا تكم بياني أكن واتو أنجيا تفرقو ميدان mai danganta kanta ga addini ga musulunci wacce كفور الدين tarihin ta ce ƙungiyar khawarij mun yi darussa a baya game da wannan ƙungiya wanda ƙarshen darasinmu shi ne a tattaunawar da suka yi da amirul mu'minin ali abi talib radiyallahu ta'ala anhu da muka ce a wannan zama insha Allah za mu saurari tattaunawar da suka yi da abdullahi dan abbas bayan kammala tattaunawar su da amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ya ga dai kamata yayi a sake wato tsayar musu da hujja a sake musu bayani a sake yaye musu duhun da yake tare da su kasancewar da dama daga cikin su jahilai ne ba su yi karatu ba sun fito daga su ba su tsaya sun yi karatu ba amma suna son addini a zuciyarsu wannan san addinin ya haɗu da jahilci da kuma wasu sifofi da muka karanta a baya wannan ya sa har suka kauce wa hanya har ta kai ga rena wasu habban annabi sallallahu alaihi wasallama ƙoƙarinsu ta kai su ga tuhumar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da jefansu da manya-manyan magazin munazarar abdullahi dan abbas da khawarij malamai sun rawaito ta a cikin littattafansu abdurrazzaq ya rawaito ta cikin musannaf hakanan nasa'i a dawo da nasa'i duk sun rawaito ta amma a takaice waɗannan ashabu sunan suka rawaito hadisar ibn abdulbar ya kawo ta cikakkiya a cikin wani littafin nasa mai suna jami'u bayanin ilmi wa fadlihi kamar da za mu karanta a cikin wani littafi mujalladi na biyu a bugun darubin aljauzi ta haƙiƙ abin abin ashibari zuhairi shafi na 962 inda ya koro isnadinsa cewa haddasa ibrahim ibn shakir ƙala haddasa na abdullahi ibn muhammad ibn uthman ƙala haddasa sa'id ibn kumair وسعيد بن عثمان قال أخبرنا وحدثنا أحمد آه، أخبرنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني أبو الزميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنه ولا حسن أبو الزميل سريش السماك ابن الوليد الحنفي وهو لا بأس به to shi abu zumai shi ne ji wannan hadisi daga ibn abbas shi ya ba shi labarin abin da ya faru tsakaninsa da khawarij a iskar munazararsa kamar yadda take cikin musnad imamu ahmad a ƙarshe munazarar ali ibn abi talib da khawarij kamar yadda take cikin musnad imamu ahmad za mu gara ga ƙarshe ya ce sun ba'ata ilaihi abdullahi ibn abbas sannan ya aika musu abdullahi dan abbas don ya ci gaba da tattaunawa da su wanda yake nuna maka cewa tattaunawar abdullahi dan abbas da ya yi da khawarijawa ta zo bayan tattaunawar da shi sayi na aliyayi da su wannan kuma ba don komai don ya zanto an ilmantar da su an yaye musu wani abin da yake tare da su na shubaha duk da wautar da suke ɗauke da ita da iyarin maganganu miyagu da suke gaya wa sayi ali da manyan sahabbai wannan bai sa sai na ariya ɗauki wani mummunan mataki a kansu ba yana ta ƙoƙarin yadda zai iya isar musu da ilimi wanda kuma haka ya dace duk sanda aka ga wasu wanda suka kauce wa hanya yana da kyau a bi su da hanyar karantarwa da ilmantarwa wataƙila da dama daga cikin suna yi na bisa jahilci a bisa tsammanin abin da suke yi daidai ne suna ganin an bar wani abu na gaskiya ne su yanzu suke ƙoƙarin tsayawa a kansa ake ƙoƙarin a kawo da su to amma aka yi musu bayani aka sanar da su aka ilmantar da su to da yawa daga cikin su waɗanda Allah ya so su da shiriya sai kaga sun fahimci barnar da suke kai ko kuma munar hanyar da suka kama suka hau to shine na Abdullahi dan Abbas yake cewa lamma ijtama'at al-haruriyatu yakhrujuna ala Ali radiyallahu anhu al-haruriyya mutsu khawarijawa yayin da suka suka taru suka tare a wani wuri da ake kira harura wani ƙauye ne can a bayan bayan garin kufa suka yi sansani a nan suka tare duk wani wanda ya yarda da ra'ayinsu sai ya same su can wato suka mayar da can kamar gurin hijira yadda annabi sallallahu alaihi wasallam hijira ya taho madina duk wani mumini yakan yi hijira daga ko ina ya zo madina aka tare a nan to su ma sai suka mayar da harura ta zama wurin hijirarsu wanda ya yarda da ra'ayinsu to sai ya bi su can sai a haɗu a can to shine da suka taru a gurin sai ake danganta su da gurin ana ce musu haruriya wato mazauna wannan gurin mai suna harura yayin da suka taru a wannan wurin ya kharujuna ala ali radiyallahu anhu suna kokarin yi wa ali radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu gore suna ƙoƙarin su fito su yi masa tawaye ma'ana su ɗauki makami da niyyar za su yaƙe shi قال جاءه جعل ya amir amirar muminin أمير المؤمنين juna alaika. Da suka taru sai mutane wannan ya zo cewa sayyidina Ali ya sarki mu ne mutanen nan fahim kurin da suke shine kawo maka farmaki su yi maka bore su yi maka tawaye faƙala da'ahum hatta ya kurdu amma sai ali sai ce a ku kyale su sai sun yi boran mun gani yanzu dai ba sun koma sun yi hijira sun tattare wani ba wato ana ta ƙoƙarin a ja hankalinsa akan ya yi sauri ya ɗauki mataki tun kafanin al'amarinsu ya tsananta falamma kana za ta yaumin qultu ya amiral mu'minin abrid bis salati fala hatta ati al-qawm abdullahi dan abbas ya ce to ana nan a haka mutane dai suna ta kawo wato kormato game da waɗannan mutane cewa suna facen sun yi sansani kuma a bisa dukkan alamu take-takensu shi ne su kawo farmaki shi sai na al'aruk sai na kufa su kuma suna wajen kofa ba tsakaninsu da shi ba nisa saboda ka suna gaya masa mutanen nan fa take-takensu shi ne ƙoƙari suke yi su kawo maka farmaki kai da sauran musulmi to haka ayi sauri a ɗau mataki ana haka sai dai wata rana abdullahi ɗan abbas ya ce ya amiral mu'minin ka jinkirta sallar azahar har rana ta ɗanyi sanyi alama lokacin zafi ne kuma yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam jinkirta sallar azahar dan ta ɗan rana ta ɗanyi sanyi sanyi musamman a wancan lokacin ana yin sallah a wuraren da watakila ma ba isasshen rufi ba kamar yanzu da fankoki da waye da waye wasu wurare da ac wasu wuraren ac suna yi wasu wuraren ba sa yi <laughs> to a wancan lokacin duk ba wannan saboda ka mutane suna shan wahala lokacin lokacin a azhar ba kuma kyawun shimfiɗa wani gun da shimfiɗa wani gun a cikin rere ake sujada saboda ka sai ce ya amiral mu'minin abrid bis salati fala tafutni hatta ka alqawm kadan jinkirta sallah ta azhar har in je in dawo kada sallah ta kubuce min wato yana sanya ya tafi ya je ya dawo ya samu sallah azhar ya tashi kamar irin da hantsi yake gaya masa cewa yana ce ya je gurin kawarijawa amma ya je ya dawo kuma ya nuna maka cewa gumba ba nisa tsakanin inda yake da kuma inda suke sauraka zai je ya dawo ya samu sallar sallar azhar har hatta ati alqaum har zo waɗannan mutane qala fa dakhaltu alaihim abdullahi da abbas yace shikenan na samu izini daga ali ibn abi talib na kama hanya har na shigo inda suke wahum qa'iluna suna ta kailula kaga wannan yana nuna cewa gabanin azhar Eh, domin gabanin azahar ake kailula a ka'idar ita kailula bacci ne ƙubairar buhar kafin azahar ba bayan azahar ba Saura haka na same su suna ta kailula fa idahum mushamatun wujuhu min sahar sai gashi shi fuskokinsu duk sun canza saboda cika dare ana ibada ba bacci Saura ka ina zuwa na same su samu duk fuskarsu ta canza min as-sahri qad athara as fi jibahihim sujjada duk ta yi alama a goshinsu ka na aidihin safanul ibili ka ce wato hannayensu duk sun yi ruma kai ka ce gwiwoyin raƙuma ne Zan gwiwa raƙumi ta gaba da ta baya kansa yake sauka in ya je zama sauraka kan gwiwarsa ta hannu da ta abin da yake haka za ka samu duk sun yi kanta to haka duk kusokinsu suka yi duk sun yi kanta saboda yawan sujjada alaihim qumusun murahaba ga rigunan su a jikin su wanke su wanke rigunan su fa qalu ma jaa bika ya ibn abbas ya same su suka tashi suka ce me yazo da kai ya dan abbas wa ma hadhihi alhullatu alayka daga nan suka fara yi masa gyara wani irin ado ne muka ga ka ci haka ka caba kwalliya haka wato sun dan shi da kyakkyawar riga a jikinsa wace irin kyakkyawar riga haka muka ka saka wato ba gudun duniya kenan kana dan baffan annabi amma ba za ka guji duniya ba <laughs> qala abdullahi dan abbas yace qultu ma ta'ibuna min hadhihi me laifin wannan da nake sanye da shi me kuke gani na laifi tare da wannan فلقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الثياب اليمنية to ni na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kayan mutanen Yaman kayan da ake tsaka su a Yaman masu kyau fiye da yadda suke gato ba dai ku kuna cewa musulunci ba to ni na ga shigar da annabi yake ta da nake yi قال ثم قرات هذه الايه فيكم karanta musu wannan aya qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq ka ce waye haramta kwalliyar Allah da ya fitar wa bayansa da daɗaɗen abubuwa na arziki waye ya haramta to kaga ya kafa musu hujja da alkur'ani da sunna fara ga musu sunna to ga annabi yayi dan kasu ma fa dauka ko shine bai fahimci ayar ba kasu ce <coughs> ayar ba haka take nufi ba adan da ake nufi irin nasu to sai ce to ga annabi sanye da kaya irin wanda ake kawowa daga Yaman sakar Yaman a lokacin saka ce da kowace kyau kuma take da tsada ce da siyabul yamaniya ci to ga kuma aya tun da makaranta alkur'ani ne aka sha aya shikenan an rufe bakin su fa qalu ma jaa bika sai sai ce to yanzu kai dai me yazo da kai in dai fahimci da shi shi ne ba ce zo ba <laughs> ba kawari ce so ya ba to kai me ka haka ko kuma suna tsammani ya zo hijirar da shi قلت جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد ومن عند ابن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم سيتي دسو نازو مكني سهبا من sahabban الله صلى الله عليه وسلم a nan cikinku babu ɗaya daga cikinsu na zo muku daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cikinku nan ba mutum ɗaya daga cikinsu ba sahabi ko ɗaya kuma na zo muku ne daga wajen ɗan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma waɗannan dinnan su ne aka saukar da alƙur'ani a gabansu ya fara musu shimfiɗa tun daga nan na zo daga wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin nan ba sahabi ko ɗaya bare shi ma ya shi sahabi ne da za a gaya mishi akan sahabban taka to babu sannan na zo muku daga wajen ɗan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan tawagar a gaban su aka saukar da Alƙur'ani, wa hum a'lamu bi ta'wilihi sun fi kowa sanin fassara alqur'ani kaga anan ya riga ya kafe su ya riga ya musu turki daga sahabban annabi yake sannan sahabba annaba a gaban su aka saukar da alqur'ani ba tuciya suke da alqur'ani ba ya qara'una alqur'an to ga waɗanda su a gaban su aka saukar da alqur'ani kuma in magana sanin fassara alqur'ani ne ba wanda ya kai su kuma cikin ku nan ba ɗaya daga cikin su ba ɗaya ne ke sahabi wannan yana nuna maka yadda martaba sahabbai take al'ummar farko haka suka ɗauki sahabbai sahabi ne nan na annabi sallallahu alaihi wasallam babban manzo sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas amma ka ga yadda yake jinjina wa sahabbai yadda yake jinjina wa fahimtar sahabbai kuma da ita ne zai yi garkuwa ga waɗannan mutane da irin tawilin da za su zo da shi ya ce jitu li uballigakum anhum wa uballigahum ankum na zo ne don kawo muku wani bayani daga wajensu kuma kuma bayanin ku in kai musu faƙala ba a sai wani daga cikinsu sai ce la ta mu ƙurashin ku yi jayayya da ƙurashawa ma'ana abdullahi ɗan abbas da ƙurashi ku yadda ku ce za ku yi jayayya da ƙurashawa fa inna allah ta'ala ya qul bal hum qaumun khasimun ai allah ma ya ce su mutane ne masu tsananin jayayya ma'ana in kuka ce za ku tsaya ku tattauna da shi to yana iya ƙure ku kan ma ku ba shi fuska a wasu ruwayoyin wanda ya faɗi wani abdullahi bin kawwa abdullahi bin kawwa ɗaya daga cikin masu zama da sayyidina ali cikin malazimta sayyidina ali a daga cikin wanda suke sahabban sayyidina ali da shi ake kwana a tashi to ya bangare je shiga cikin hawarici amma dai bayan wannan tattaunawar shi ma ya tuba ya dawo cikin jama'a to shine sai yake cewa "Ku yadda ku tattauna Allah ma ya ce balhum qaumun khasimun quraisha mutane ne masu jayayyar tsiya faƙala ba a sai wasu suka ce bala kai ina falanu kalliman na huwallah sai mun tattauna su ba suna ga akan gaskiya suke don mai za a ce kasu tattauna da shi shi kadai, su gayya kuma ya zo har inda suke kuma su ba shi fuska a su za su tattauna da shi kala abdullahi ɗan abbas ya ce fa kallamani ne min hura jula ne au talata sai aka samu mutane biyu ko uku daga cikin suka ce to a zo a zauna mu za mu tattauna da kai mutum biyu ko uku saura kuma suka zagaye su suna tauraro qala abdullahi da abbas ce qultu fa na naqamtum alayhi menene kuke kuka kama ali da abi talib akan sa na laifi akan me kuke jin haushin sa qalu thalathan suka ce abu uku fa qultu ma hunna da ce ku faɗe su menene abu uku qalu hakama ar-rijal fi amrillah ya sanya mazaje mahukunta a cikin al'amarin Allah wa qala Allah azza wa jalla gashi kuma Allah ya faɗa a alqur'ani inal hukmu illa lillah hukunci na Allah ne laifinsa na farko kenan ya yadda wasu mazaje su je su zauna su tattauna su fitar da wani hukunci na sulhu a haɗa kansa bayan kuma mun karanta Alƙur'ani an ce hukunci na Allah ne ya yarda da hukuncin wasu ba Allah ba laifinsa na farko kenan ga kuma hujjanmu in hukumu illa lillah qala qultu hadhihi wahida billahi dan abbas to daya kenan wa ma za aidan sai kuma me qala fa innahu qatala falam yasbi wa lam yaghnam ya yaki da makiyansa amma yaki yadda ya kama fursunan yaki ya kama bayi daga cikin su kuma ya iya daya ya bi dukiyarsa a matsayin ganima sai da ali ya yi yaƙi da na aisha mawuƙa'atul jamal aka yi yaƙi tsakaninsa da na aisha da abdullahi ibn zubair abin zubair ibn al'awwam da kuma talha ibn ubaidillah waɗanda suna ɓangare guda shi kuma yi shi sayid na ali suna ɓangare guda aka kawo yaƙi wanda da ƙarshe aka yi ta asarar rayuka kuma babu wani abu da aka tsinana to wannan yakin da ya yi yana cikin yaƙe-yaƙen da suka ce bai kama 'yan uwansa musulmi ya mai da su bayi ba ya kama su a matsayin bayi ko dai a biya kuɗin fansa a saki ko kuma ya riƙe su a matsayin bayi in mata ne ce ya aura ko ya sadaka da su me yasa ba zai yi wannan ba tunda ba musulmi wani kafirai ne haka nan ya yi yaƙi da mutanen mu'awiya yaƙin sufi a nan ma kuma suka ga bai kama ‘yan uwansa musulmi ya yi garkuwa da su ya ce a biya kuɗin fansa ko sun zama bayi ko ya kama matansu ya mai da su bayi sauraka suka ce wannan laifin biyu kenan ya yi yaƙi bai mai bai kwashi bayi ba bai kuma kwashi ganima ba suka ce fala in kano mu'minina ma halaka taluhu in dai har mu'minai ne su waɗanda yaƙa? to ashe kaga bai halatta ya ke su wannan khawarij ne ke faɗa masa in har su mu'minai ne za ya ki mu'minai kenan haramun kuma yake kenan wala in kano kafirina in kuma kafirai ne kamar da su suke gani kenan laqad halaka taluhum wa sabahum to ya halatta kenan ya ke su kuma ya kama su a matsayin bayi ya ci dukiyarsa a matsayin ganima wannan ita ce hujjarsu me yasa tun farko sai na aliyu da ya yaƙe su in kafin mumine ne dan me zai yaƙe su ya halatta ka yaƙi ɗan wanka mumini bai halatta ba in kuma ba mominai ba ne kafirai da to dan me zai ce ba zai ci ganima ba ba zai kwashi bayi ba قال عبد ce kwaltuwa ma za a yi da sai kuma me hujja ta biyu ko qalu suka ce to na uku wa ha nafsahu min amiril mu'minin ko min ibratil mu'minin ya shafa kansa daga sarautar mu'minai ba an ce shi sarkin mu'minai bane aka zo za a rubuta sulhu aka rubuta min amiril mu'minin mawu ya ce a'a ya za ta amirul mu'minin amirul ya ban masa mubaya'a ba a goge sai da ce a goge da ce to ya zai yarda a goge shi daga sarautar mu'minai fa in lam yakun amiral mu'minin to in yayi ya kiyarda shi amiral mu'minin fa huwa amirul kafirin ya zama amirul kafirin shi ne mafhumi to kai ba amirul mu'minin bane to kai amirul kafirin ne ke to wanda ya nuna cewa wannan isu hujjojin ne suka yi ta tare jama'a da wannan da wannan rubabbun hujjojin wannan rubabbun hujjojin ne aka taru aka yi dandazo a gindinsu kala to sun gama faɗar ukun ko kala qultu ara'aytukum in ataitukum ara'aytum in ataitukum min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma yanqudu qawlakum hadha atarji'un me kuka gani shin idan na kawo muku daga littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zai warware maganganun nan ku za ku dawo ku bar wannan ra'ayin naku qalu wa ma lana la narji' ce me za a za mu dawo ba saboda sanar da confidence sun yadda ɗari bisa ɗari kawai sun gaskiya ce ba ta yadda za a yi abdullahi ɗan abbas ya make waɗannan hujjojinsu sun gama sun gama ƙure shi kawai sai dai shi ya dawo cikin su <laughs> saboda haka suka zai gaya musu kunyar da inda kawo muku daga littafin Allah da sunar annabi abin da ya warware maganganun ku za ku yi wa ku dawo a ci gaba da rayuwa tare da ku قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فقد كنت يا حكم تد مزاجي في الأمر الله فإن الله عز وجل قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به الزواء عدل منكم Allah تيقول ya ku waɗanda kada ku kashe abin farauta da wannan dabbar to haka an an sa mutane biyu su yi hukunci sannan yace wa qala fil mar'ati wa zawjiha wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha idan kuka ji tsoron zarcewar sabani wato sabani yayi tsanani a tsakaninsu to ku aiko da mutum mai hukunci daga danginta da kuma mai hukunci daga danginsa daga danginsa daga danginta wato su zauna su duba su ga yaya za su iya sasanta wannan rikici waye mai laifi waye mara laifi waye za a nemi ya sassauto waye za a nemi ya haƙuri to nan ba mutane ba ne biyu za su zauna su yi duba hukuncin fasayyar Allah ta'ala zalika ila hukumin rijal to kaga waɗannan abubuwa biyu Allah subhanahu wataala ya mai da su zuwa ga masu hukunci cikin mazaje su za su duba fanashattukumullah na roƙe ku ku faɗa mun dan Allah a na hukmar rijali fi dima'in muslimina wa fi islahi zati bainihim afdala aw fi dami arnabin thumunu rub thumunu rubu dirhamin thumunuhu wa fi imra'atin yanzu ku gaya mu dan Allah hukuncin mazaje akan abin da ya shafi na musulmi hukuncin mazaje akan abin da ya danganci jinanan musulmi da kuma tabbatar da sulhu tsakaninsu wannan shi ya fi ko ku su yi hukunci akan jinin wani zomo da aka kashe wanda kudinsa watakila bai wuce rubu'in dirhami ba ko kuma abin da ya shafi mutuncin wata mace wanne ne cikinsu ya fi girma wannan ko wannan kalu bala haza afdal ce su yi abinda a hukunci akan abinda zai tsare jinin musulmi ya fi akan abinda zai tsare jinin zomo ko in dai har za a yadda a yi hukunci mazaje su yi tsaya su yi hukunci don a kare jinin zomo ma masu abinda su da kashe shi da sunan farauta to kaga min babu aula ya fi dacewa a ce an kare jinin mutane musulmi an samar da turhu tsakaninsu su da kan suka ce eh gaskiya ne wannan ya fi wannan yake nuna maka bid'a su tun farko ba wai daka ba ce ba wai tsabar rashin kunya ba ne a'a su iya fahimta suke dan Allah ce inal hukmu illa lillah shi hukunci na Allah ne ya za a yi kuma a yadda wannan je ya zauna wai su fitar da wani tsari na sulhu wai ka musu wannan shi hukuncin Allah ai ba wai shi zai zo zartar da kansa ba Allah ne zai saukar ya ba zai Allah ne zai sauko kan al'arshin sa bai hukuncin dole ne mutane ne za su zauna su duba wani abu ya dace da hukuncin Allah su zartar ba ka ke ba to suka kasa fahimtar wannan da farko yace to gashi gashi gashi ya gaya musu shine yace akhrajtu min hada na fice daga wannan shubhar qalu na'am suka ce eh ka fita kala amma qaulukum to magana ku ta biyu qatala falam yasbi wa lam yaghnam ya yaki abokan fadarsa abokan gabarsa amma bai kama wasu fursunoni ba kuma bai ci ganimar dukiyarsu ba afa tasbuna ummakum aisha radiyallahu anha ce inda ku ne a kama um-, mahaifiyarku kuma abin nan mahaifiyarku aisha babanku aisha na na aisha radiyallahu ta'ala na a ba ku ita baiwa za ku karba a matsayin baiwa fa in qultum idan kuka ce nasbiha eh za mu kama ta za mu da baiwar mu fa nastahillu minha ma nastahillu min ghayriha faqad kafarta ce za ku kama ta mai da ta baiwa ku halatta ta kamar da ku halatta wata mace a matsayin baiwa sadaka kun kafirta fa in kuntum haka na in kuka ce laysat bi ummina mu ba ba ba bace dan ba faqar kafartu kun kafarta Allah ya hana musulmi su aure matan annabi a bayansa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada har abada kada wani ya ci zai aure ɗaya daga cikin mata a nan ko ku kama su ba ma a aure ba kuma da su bayan ku sadaka wanda zai kama na Aisha ya sadaka da ita ya kafarta da ya kafarta ya kare ya kare sadaka ce halal ce to ya kafarta ya haramta abinda alqur'ani qatan ya ya halatta abinda alqur'ani qatan ya haramta in kuma ku ce a'a mu ba ummu abin nan bane nan ma kun kafarta don alqur'ani ne cewa azwajuhu ummahatuhum matan annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen iyayen ku ne mata fa antum turaddiduna baina zalalatin taraddaduna baina zalalatin ki to kuna nan tsakanin bata biyu ko dai ku yadda kuka dauke su a matsayin ku dauki Aisha radiyallahu ta'ala na tsayin bai wasa daka ku kafirta ko ku ce ba mahaifiyar ku bace wato ba ubba ba ku bace nan ma ku kafirta saboda tsakanin bata biyu dai ga kunan sai ku zabi daya wanne za ta zaɓa ya ce a ƙararsu min haza na fita daga wannan shubahar? ƙalubala ta ce e eh, e eh. ƙalawa an ma ƙaunukun mahanar amirin mu'minina ko min imratil mu'minina kamar da yake a wasu nusa ya shafe kansa daga sarkin mu'minai ko sarautar mu'minai nan ma kuka ce tunda ba sarkin mu'mini bane ya zama sarkin kafirai fa ana atikum bimantar tardawna to zan zo muku da wanda kuka yarda da shi ba manzo Allah kuka yarda da shi ba eh inna nabiyallahi yawmal inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam yawmal shi na salaha aba sufyan wa suhayl na amr annabi sallallahu alaihi wasallam asulhu al-hudaybiyah yayin da ya kulla sulhu tsakaninsa da abu sufyan da suhayl na amr قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا علي اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله wannan shine abinda Muhammadu manzon Allah yayi sulhu da shi fa qala Abu Sufyan wa Suhayl ibn Amr Abu Sufyan da Suhayl ibn Amr a wannan lokaci ne suka ce mala anamu annaka rasulullah mu fa ba mu yadda kai manzon Allah bane ba mu san wannan maganar ba walau na alamu annaka rasulullah ma qatalnaka da mun yarda kai manzan Allah ne mun yarda da wannan ba za mu yaƙe ka ba ina muka fito muna ƙarƙa ba mu yarda ba saboda mu za a ce mun yi sulhu da manzan Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma innaka ta'lamu anni rasuluk ya Allah ni ka san ni manzan ka ne ya isa kafa billahi shahida Allah ya isa shaida ba sai kun yarda ba yace umhu ya ali ali gobe واكتب كربوت هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو wato rubuta tsoron sunan annabi da mahaifinsa ba da ya so ba rubuta haka Allah bai zai zama zai shaidan ko zai ka gaba abin da kuma za su ce sai na ali ya yi abin da ya gani ne ya faru tare da manzo Allah shi ne mai rubutawar a gabansa aka yi don haka don shi an ce kai ya rubuta abin rufin na annaba ma an ce kai ya rubuta rasulullah ya haƙura sai shi na an ce kai ya rubuta abin rufin na yana rigar dama a kan abin da ya san zai kawo sulhu tsakanin musulmi to shi ne na ce na fitan nan suka ce ka fita guda ma wuce uku ce babu قال فرجع Mutum dubu biyu a lokacin سكا suka tuba a ciki har da abdullahi bin kawwa wanda da yake cewa kan ku yadda ku tattauna da shi kaza zaka hadda shi wannan shi yake nuna maka cewa tun asali abin shubha ce ta mamaye su shine abin da na ibnu taymiya yake faɗa ba ce ba wai da gangan dan da alqur'ani wanda suka yi abin da suka yi a su a tunanin su wannan shine tsantsar addini Saura ka suka shiga wannan rugunin tsumin to idan waɗannan da suka shiga irin wannan rugun tsimi suka ta musulmi suka yaƙe su annabi ya ce a kashe su shi ma in ya ci ya haɗu da su la'aktulan na katla adin wa samut a wata ruwa katla adin a wata ruwa katla samut zan musu kisan da Allah ya wa samudawa ko yau adawa idan ya zanto da wannan uzurin amma saboda girman abin da suka ɗauko suka tattago na halatta jinin musulmi annabi ya ce a yaƙe su to ina ga waɗanda shaƙiyanci ne kawai al'amarinsu shaƙiyanci ne ƙwaya ce shaye-shaye ne neman mata ne sata ce fashi ne wannan shi ya shigar da su cikin abin to su mai za ka ci game da su idan har waɗannan da muke karanta maganar su annabi yana cewa zai yaƙi su to ina ga waɗanda su kuma shaƙiyanci ne wa abinsu wannan kun ji dai a baya karatun da muka yi irin tsananin ibada su karatun ƙur'anin su sallar su azumin su waye waye waye amma da zaka samu wani ya ɗau makami na Allahu akbar karatun fatiha bai iya ba wannan ne zai unar ulul lafi la yujazu jiran karatun fatiha ba zai iya kai ba amma kuma shi ne amirul mu'minin yana hukunta jinanan musulmi yana kashe su a kasuwa yana kashe su a masallaci yana jefa babu yana yana kama mutane da a ba shi kudin fansa ko bayinsa ne a abin nan kuna jin yadda wani daga cikin waɗanda aka kama yake cewa shugaban nasu lokaci bayan an kashe an kashe shi wajen mace ɗari takwas da wani abu da tare da shi wai duk bayan shi takwas da wani abu matan musulmi ne da yake kama sai da ali ce ba zan yaƙe ku ba matuƙar ba ku yaƙe ni ba matuƙar ba ku kashe kowa ba amma fa kuma ce za ku yaƙi musulmi to ba zan ƙyale ku ba to kuma ba su bai tashi taɓa su ba sai da suka fara taɓa abdullahi bin khabbabi bin al-arab tunda suka tare shi suka kashe shi suka kashe matarsa suka fasa cikinta ya ce to kun da jallayi shi ne aka zo aka yi mawuƙa'atu na harawan mawuƙa'atu na harawan to al'amarin kafirtawa abunsa ya zama abun banza abun wufi da farko-farkon al'amarin nasu bai ɗauki wannan salam ba daga baya kuma abin yi ta tsananta waɗanda suka yi fita kusan bida tana farawa amma za ta yi ta faɗaɗa za ta yi ta faɗaɗa ita bida'a haka take ita bida'a ba ta tsayawa a asalin ta yadda aka kirkire ta ka gaya ma wata bida'a wadda in ka koma tushenta tana nan yadda take ta yi faɗi ta yi faɗi ta yi faɗi asalin ta ɗin ba ya ɓace ko wata bida'a haka za ka same ta ba ta tsaya abin da a iya inda take ba addini na asali shi ne ke tsayawa ya tsaye sallar azhar tana na raka a hudu sama da shekara duhu ba wanda ya zake ya ce shi biyar zai rikai yanzu ko shida zai rikai yana nan a da suke duk ibadarka a zahar sai hudu za ta yi idan kai tana fulfu amma dai hudun nan ba za ta kara ba idan ka gada ma ka zama liman ka yi dogon sallar Wa mutane in sun gaji in sun gaji su ne da bunta sallah haka ba ka da yadda ba ka da ka iya dole ne ka batta da yadda take wato daga cikin yadda za su zai nuna muku yadda takfir don muna magana akan takfir muhaddid guda biyu waɗanda su ne su ne ginshikin hawarijanci a takfir bila mukaffir da kuma istibahatu dima'il muslimi waɗannan abubuwa guda biyu su ne ginshikin ɗaukan aƙidar hawarijanci duk wani abu sai dai raka su amma ba shi bane sani. wani kin yarda da shugaba wani kin yi masa mubaya a wani rashin kunya wani waye wani sai dai biyu baya amma waɗannan abubuwa biyu su ne duk inda wata ƙungiya ta sifantu da waɗannan sifofin guda biyu za ta kafarta musulmi za ta kuma halatta jininsu ta kashe wanda duk so kashewa wanda su ne khawarij a kowane lokaci kowane lokaci wata kissa da ibn al-wazir ya kawo a cikin littafin al-awasim wal-qawasim al-awasim wal-qawasim fi dhabb an sunnati abul qasim mujalladi na biyu shafi 319 wanda za ta nuna maka yadda harkar kafarta mutane ta zama ba komai a gunsu ba su ya su ya su nan da nan dan abu kankari sai su kafarta junansu to kuma da zarar suka kafarta junansu ba abin mamaki ba ne shi kenan sai ɗaukar makami sai kashe-kashe a cikin littafin al'awasim al-qawasim ibn al-wazir ya kawo cewa min zalika ma ruwi anna al-khawarij lamma nadat qatriya ibn al-fuja'a min khalfihi qatriya ibn al-fuja'a at-tamimi ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin khawarij wanda ya fito a zamanin abdullahi abdullahi zubair ya yi ƙaurin suna sosai kuma ya shahara da jarumta sau ba da sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya sha cin yi hajjaj inda yusuf sakafi a fagen yaƙi ya wahalar da daular banu umayya ya shiga ƙasa garuruwan farisa garuruwan faris ya ci wasu garuruwa da yaƙi shi wannan qatari ibn fuja'a labarin sai yana cikin littafin al-mubarrid na kamil al-kamil na al-mubarrid abu al-abbas al al-kamil um, mujalladi na uku ko juz'i na uku shafi na 355 ya bada labarin shi wannan mutum ya yi suna sosai uh, da ƙarshe dai a wajen kar aka kashe shi. fujaa asali an ce ba ba khawari da zabin nan eh, eh khawari ji tun farko taso wasu nan ba shi ba da ya zama khawari daga baya wata rana yake cewa annal khawarij lamma nada tatri ibn al-fujaa min khalfi ya dabba ya dabba khawarij shi shugaba ne fa yana gaba yana tafiya za su kira shi tafiya ya dabba ya dabba faltafata ilaihi ya juye ya su zai ce masa dabba wa qala kafartu ko shi mun dabba to kun kafarta su kuma sai suka ce bal kafarta ne kazi fika alaina kai ma ka kafarta san kai mana ƙarya wa takfiruka iyana kuma ka kafarta ya ce da su kun ce min dabba kun kafarta saboda mai saboda shi ba dabba bane sun yi ƙarya an banci dalilin kafirta su shi ba dabba bane sun ce dabba wanda ta ya ƙarya ya kafirta ko da wasa ne saboda ka kun kafirta kun yi ƙarya shi su kuma suka ce kai ma ka kafirta ka mana ƙarya kuma ka kafirta ka dan ka kafirta mu sai suka ce wa ma qulna laka illa ma qala Allah subhanahu wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizqaha ai ba mu gaya maka wani abu sai abin da Allah faɗa Alqur'ani ce babu wata dabba a bayan ƙasa face arzikin ta yana gurin Allah saboda kai a gurin Allah ai dabba ne saboda ka su da ƙur'ani suka kira shi dabba shi kuma yaga sun kira shi da abin da ba haka yake ba sun yi ƙarya ya san kafarta su kuma suka ce ka mana ƙarya ka kafarta kuma ka kafarta mu wannan ma ka kafarta saboda mu muna da hujja daga alkur'ani Allah ya ce da kai dabba Tun makalo da hutun min ka iyana idan ka zo yanzu ka tuba ka da musulunci saboda kafarta mu da kai fa ne li da tabbin hilal matara. akwai wani abokin shawarar sa za ta rike ta ka gani ga dai halin da na shiga Ƙala <laughs> sai shi wannan abokin shawarar ta shi sai masu masa yace in aqrarta bil bilkufri in ka yadda ka kafarta. su ba walakin kun dawo ka sake magana ka ce inda istaftah istafhamtukum fa a akafartum ni tambaya ne kafartum da ce ina nufin kafartum wai kun kafarta ne faƙultu a kafartu faƙalu la ma kafarna ma kafarna sun wasu ce a mu ba mu ba kafarta ba sun man sarrafu sai aka ci gaba da tafiya to wani shi zai nuna maka ɗabi'ar tafiyar yadda take yanzu nan ne to da a ce abu ya tafi a haka to ƙarshe za a dare biyu wasu su tafi ɗan kafarta shi wasu kuma su ɗan ba shi uzuri sai kuma a ɗau makami sai kashe kashe haka suka yi tare shi tarihin kawarin yana da yana da tsawo sosai muhammad ibn kudama yana da littafi suna shi akhbarul khawarij kawai labarurrukan su ne yazid ibn suhaib al-faqir a cikin sayo muslim yana ba da labarin yadda suka fito daga kufa suka zo za su zo umara suka biyo ta madina a lokacin sun riga sun gamsu da ra'ayin khawarijawa jira suke kawai lokacin fita yayi su masu hijira suka ce su fara zuwa umara imam muslim ya kawo a cikin littafin sa al-jami' al-musnad hadisi na 191 kitabul iman yake cewa kuntu qashagafani shi yazid ibn suhaib al-faqir alfaqir ba yana nufin matalauci ba kana ya shiko kafara zahrihi yana fama da ciwon baya an gane shi ne sarki alfaqir kan kaka ce wai talaka ba wai talaka yake nufi ba da ciwon baya da ciwon kashin baya kuntu karshe gafani ra'ayin min ra'ayin khawariji wato wani daga cikin wato zuciya ma'ana ya kai ga yanayin gamsuwa kawai lokaci yake jira a ce a fito za a tafi yaki ya fita fi في zawi adadin nuridu an hujja نخرج ثم نخرج على الناس sai muka fita mu adadi ce mu je mu yi hajji bayan hajji ko mu yi kuruji ɗau makami a shiga garuruwa ita kashe mutane kala famarar na alal madina sai muka zo wucewa sai muka fita madina kafin su wuce makka fa'iza jabir ibn abdullahi yuhaddithu alqawm suna shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai halka ta karantarwa ta jabir dan abdullah yana zaune yana koyar da mutane yana ba su hadisi suna shiga jalisun ila sariya ya zauna ya jingina bayansa jikin wato dirkar masallaci an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba su hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala fa idha huwa qad zakara al sai ga cikin hadisin sa yana fadar waɗanda suka shiga jahannama saboda zinuban su kuma aka fito da su daga jahannama aka kai su aljanna su a aqidar su ai wanda ya zinubi ya kama kafiri wanda ya zama kafiri ya shiga wata khalidun mukhalladan fil ya shiga har abada ba shi ba fitowa to sai suka je yana ba da hadisi yana faɗar wasu waɗanda suka yi zaman jahannama ga su kuma aljanna yanzu fa qultu lahu ya sahiba rasulillah ma da alladhi tuhaddithu shi ya sahabi Maza. Allah wani irin hadisi ne wanda kake bayarwa wato mutane su shiga wuta kuma su fito shi a kidar ta kawarin wanda ya gamsu da ita in an shiga wuta kawai an shiga kenan ba maganar a fito ba shafa'a wallahu ya kulu kuma kai kake faɗa wa mutane mutane za su fito daga jahannama Ga shi Allah yana cewa ka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wanda ka shigar da shi wuta ka gama wulakanta shi za kuma fito kuma gashi Allah ce kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha duk sanda suka so su fito daga wuta sai a bayar da su cikin ta kai kuma yanzu kana ga mutane za su fito ma'ana shi tunda da mun kullun da alqur'anin ake masa hujja bai san wani abu sunna ba saboda haka yanzu ga shi ya ji ana karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ana maganar wasu da za su shiga cikin wutar jahannama lokacin fitowar su yayi kuma a fito da su sai ce fa ma hadha alladhi taqul sai suka ce fa ma hadha alladhi taqul wani irin taquluna sai ce da su wace magana ce wannan kuke faɗa wace magana ce wannan kuke faɗa قال فقال أتقرأ القرآن يتبع يزيد ابن سهيل ويقول كان أكرنت قرآن قال نعم إن أكرنت قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم شن كاجوا نم مقامي دا الله سبحانه وتعالى فالآن أدب صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أما نؤبن كيف يتعشيك أو نمت أيه abun yabo sha yabo ranar gobe kiyama ka karanta wannan qultu na'am yace eh na karanta qala fa innahu maqam muhammad sallallahu bihi man yukhrij to shine wannan matsayin na annabi sallallahu alaihi wasallam sha yabo wanda da shine da sanadiyar sani Allah zai fitar da wanda zai fitar daga jahannama قال نعم ثم نعت وضع الصراط sannan ya gaya musu yadda za a ɗora siraɗi akan wutar jahannama wa marra nasi alaihi da mutane za su wuce qala wa akhafu alla akuna ahfazu zalika shi ina jin tsoron ko ban kiyaye ba kana ghaira annahu qazza am inji shi yazi shi ina tsoron Ba ba sai na gaya muku duk abin da ya faɗa ba don gudun kada in je in ka in yi wani abu na ƙarya in faɗa abin da ba haka ya faɗa ba sai dai na san cewa ya ambaci cewa anna qauman yakhrujuna minan nar ba'da an yakunu fiha wasu mutane za su fito daga wuta bayan da suna ciki يعني فيخرجون كأنه إيدان السماس كمر وترسن بشير سمسم قولوا أبنى إتاة سمسم ريئي قال فيدخل فيدخلون فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه سفتوا بك إرم أما كما سيجيب أساس سفتوا وتقورمة الجنة سيسفتوا فلا ريكل كأنهم القراطس كمر فلا تكدو الدوش فرجعنا وهكذا sai suka kowa masauki suna tunani qulna wayhakum aturauna ash-shaykha yakdhibu ala rasulillah yanzu za ku yi tsammanin wannan dattijan zai wa manzo Allah ƙarya su da kansu kuma suna tunani aqidar da za ta cika zuciyarsu shira suke yi kawai su zo su yi hajji da an gama hajji su wanke dukkan wani dattin jikinsu su fita su yi huruji kawai a faɗa mutane da kisa ke gashi sun zo madina sun ji wannan hadisi daga halkar jabir dan abdullah suka koma su da kansu wannan dattijan anya zai wa manzon Allah ƙarya faraja ana daga lokacin muka jinyi jikinmu daga wannan akida fala wallahi ma kharaja minna ghairu rajulin wahidin mutum ɗaya ne dan taurin kai shi kadai ne ya yi huruji shi bai gansu ba amma duk wannan gungun mutanen kungiyar da suka ji suka ji wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam suka watsar da wannan mummuna kida sai kwaya daya idan shari'a ta Allah ce to kaga wanda yana nuna maka cewa asalin mutanen ba wai ganganci bane wannan duk zai fito maka da maganar da Ibn Taymiyyah yake fara anan lam yaqsidu mu'aradat al-Qur'an lakinnahum asa'u fahma basu gane shi bane ba wai sun nufi saba masa bane amma duk da haka dai an ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada hukunci akan su malamai sun yi ta sun yi sabani game da hukuncin khawarij amma al-jumhur mafi yawancin malamai suna cewa ba kafirai bane saboda shi kansa sayyidina ali wanda shi yayi zamani da su kuma a dalilin ta ne ma suka bayyana kansu bai kafirta su ba ya yaƙe su kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a yaƙe su saboda yadda suka zara kan sakali suna yakar musulmi suna kashe su amma bai kafirta su ba sauraka aljumhur akan cewa khawarij ba kafirai bane amma yan bida'a ne masu hadarin su. a ina ganin watakila a wadda wannan ya kamata mu rufe mu gintse magana akan khawarij sai kuma wata munasabar saboda magana akan tana da fadi tana da tsawo saboda kungiya ce da ta dade tana taɓarna a bayan kasa kuma har yanzu muna fama da khawarij a ko'ina a duniya ba wai a kasar mu kadai ba daidai kawai Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh?